أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا خلوق وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da ainihin wato takwas hanya ya hudu ga wata ne hudu ne ko an gane yayin da ya dubu da wato ashirin talatin ne ko talatin ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan sha takwas ko shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na mus'ab bin umair a cikin wannan gari na ainihin wato sakkwato a wannan layi na samarot gidan wato alhaji bello gwiwa inda muke gabatar da tafsiri bayan sallar la'asar Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musifa a kanmu wannan mun fara da suratul fatiha jiya da haka sha Allah wa alaran ma zai sake karantawa daga farko sai mu ci gaba bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم kamar yadda muka faɗa jiya muka ce fatiha ita ce ummul kitab ko ummul qur'an abin da ta fara da shi shine alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wannan kalma ta alhamdu wato mazdarun ne na wato hamida ya hamadu alhamdu shine mazdarin wanda mazdarin alhamdu suma'i ne larabawa duk da sukan dora mazdari na fi'ili wanda yake sulasi ne sa'auna shi sai kaza ne in yazo yana nuni akan kaza kaza ne amma dai sun yadda cewa alfi'il sulasi almujarrad mafi yawanci masajirin su suma'i ne yadda aka ji larabawa sun faɗa haka ake faɗa amma in ya wuce alfi'il sulasi almujarrad ya koma mazidun tun daga wato wanda ake ƙara masa harafi ɗaya ɗaya kaman fa'ala da fa'ala da af'ala irin su tafa'ala da tafa'ala da istafa'ala da infa'ala da makamantansu dukka ma'aunin yana zuwa ne wato kiyasi ne aunawa ake to shi yasa yayin da hamida ya hamadu ya zamanto alhamdu shine masdarin wanda yana wato babin fariha ya farahu farhan ma'aunansa fa'ila ya fa'alu wato fa'alin kaman sami'a yasma'u akan ce sam'an kaman fahima ya fahamu akan ce fahaman ina fatar an fahimta to don haka sai wannan kalma ta fara da alhamdu wannan alifin da lamun din da ke ciki suna kiransa listigiraqil jinsi ta kunshi kowane irin wato yabo wanda ya shafi Allah subhanahu wata'ala daga lokacin da mutum zai fara karatun ƙur'ani zai fara karanta suratul fatiha daga wannan kalma ta alhamdulillahi rabbil alamin in dai ka san abin da kake karantawa to duk wata sifa ta kamala ka tabbatar wa Allah ita kuma duk wata sifa ta nakasu ka kore ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa malamai suke cewa idan an ce alhamdu shine wasful mahamudi ka siffanta wanda kake yabo Bilkamali cewa ya cika ma'al mahabbati tare da kuma sansa wata azim sannan da kuma girmama shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana da alkamalu sati zatin Allah subhanahu wa ta'ala cikakke ne ba shi da naƙasu sannan yana da ainihin wato a alwasbi wato sifar Allah subhanahu wa ta'ala tana cike da kamala babu naƙasa a ciki sannan Allah subhanahu wa ta'ala wal fi'li duk wani aiki da Allah madaukakin sarki yake babu aikin da yake akwai na kasu da haka sai ya zamanto fa huwa kamilun fi zati Allah ta'ala ya cika a zatin babu na kasu sannan kamilun ne fi sifati duk wata sifa ta Allah ta cika babu na kasu tattare da ita sannan Allah kamilun ne fi af'ali babu aikin da Allah yake wanda zaka ga akwai na kasu a ciki amma aikin da ni da wancan da wancan suke da kowa yake wallahi sai ka samu akwai na ƙasa a ciki yanzu daga lokacin da aka yi duniya zuwa yanzu babu wanda zai faɗa maka duniya shekarar ta nawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi ka ɗauki abu kwaya ɗaya ƙwallon ƙwal shine rana da ya rana tun da ka taso baka taɓa ji an ce bara a a nemo wasu ƙwararri injiniyoyi ba ana sanar da duniya kowa ya tanadin haske na wata ɗaya duniya za ta shiga matsala a tanadi haske ka taɓa ji ba ka taɓa ji ba saboda wannan ranar sun allahi lazi asika na kulle shi'in sana'a ce ta Allah wanda duk abin da zai yi su ya itikana shi yasa ka ga Allah bai yin abu a ce wai saboda tasawur na zamani ana buƙatar a modernizing din shi ba a yi yanzu motar da aka fara yi a duniya ta farko da za a ɗauko ta ajiye ta a nan gurin wani in ya fara dariya sai ya hawaye saboda an girme ta ne ba ka bar an tsere mata an mata gaba shi yasa lokacin da Allah subhanahu ala ya tashi annabi Musa da Haruna ya ce su je wajen Fir'auna su masa wa'azi da suka je bayan sun masa wa'azi inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzaba wa tawalla duk da aka gama sai fir'auna ya ce qala fa man rabbukuma ya musa wayannan Allah da kake ta bayani ya aiko ku ya muku wahayi in ma ba a yadda ba waye ma shi tukunna annabi musa sai ya ce rabbuna allazi a'ata kulli shay'in khalaqahu thumma hada ubangiji na shine wanda ya halicci kowane irin abu kuma ya dora shi akan shiriyar da ya kamata a dora shi to yanzu da Allah subhanahu wata'ala ya dan adam da ba wata majalisa ba ce ta zauna ta ga ya kamata a yi ɗan adam haka yadda ka gan shi haka ya kamata a yi shi da yanzu za a ɗauki wani a nan gurin a ce to ido biyu da kake da shi ya kamata a ƙara biyu ya to akwai tafiya ko da na asali sun samu matsala kamar mota a ce a ƙara maka ƙafa biyu su zama hudu ko da na asali sun samu matsala sannan a ƙara maka hannu biyu su zama hudu da yanzu yadda ake karatun nan wani zai zo ya sallama ya ce jama'a assalamu alaikum ya shigo a gaishe da ido hudu hannu hudu kafa hudu ka gani nan gurin ba gurin fita wala wani za ka da sanin ta ina ya samu hanya ta nan yau sai dai ka ji ta a gidan rediyo ana gidan kana ka gaishe shi yace wallahi sallaya na gaishe hannu hudu ne da shi ido hudu saboda wanda za su kawo wannan shawara cewa a tsara din ba sana'a ba ce ta Allah subhanahu ta'ala da ya zamanto na kulle shi amma Allah da yake itiqanin aikin sa da kyau idan zai yi shi yadda dan adam ka ganshi a haka haka ya kamata a yi shi shi yasa yanzu kowannen ma'anan daga tasowarsa zuwa yanzu babu wanda zai iya kirga takalmi no kafarsa ta kashi ko akwai kuma ka ɗauko takalmin da kake sawa da kafarka ka haɗa su za ka ga wani takalmin sai an haɗa shi da katako katako ƙarfe ƙarfe ake yin takalmin amma idan ka sa a hankali a hankali kafar ce take cinyewa ta bar takalmin ko takalmin ne yake cinyewa ya bar takalmin me yasa saboda ita wannan kafar sana'a ce ta sun Allah alladhi atqana kulli shay sana'a ce ta Allah duk abin da zai idan zai yi shi Allah subhanahu wata'ala yake itiqanin sa da kyau to shi yasa zamu ga rana tun da ta fara fitowa yau babu wanda ya san shekara nawa babu wanda ya taba jin an ce to za a ɗibo wasu ma'aikata za su hausa masu gyara ta saboda ta samu matsala ba za ka taba ji ba to shi yasa dan adam kadai da Allah ya faɗi matakai guda bakwai gurin halitta shi a cikin suratul mumin da ya gama sai da ya yi makansa kirari ya ce wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin ɗaya kenan ko sun maja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر da ya gama sai ce fata barakan lafi a sanar kaliki wadda ba wanda ya sun yadda za sannan kuma ɗan adam ɗin nan kaɗai idan ka ɗauko shi za ka samu duk masu karatu a duniya da kyar ka samu wanda ya karanta dan adam ya san shi ka kafa duk wannan masu daktocin nan da eh, profesan nan a ce maka mutum ya tattari ya zama profeso ta kowane bangare da wuya wani sai ka ga da digirinsa na ɗaya da na biyu da na uku da profesan da ya zama duka akan ido ya gama wannan karatu idan an zo bangaren ciki bai da tuta sai ce a samu likita wasu wannan ba matsalar shi ba ce. saboda Allah subhanahu ya kai makura gurin ainihin wato kwarewa akan aikinsa, to yadda kaga ga aikinsa babu naqasu to haka sifar Allah subhanahu wataala take babu naqasu haka kuma zatin Allah subhanahu wataala yake babu naqasu shi yasa daga lokacin da ka ce alhamdulillahi, to duk wata sifa ta kamala ka tabbatar wa Allah ita sannan duk wata sifa ta naƙasu ka kore ma Allah subhanahu wa ta'ala ita shi yasa malamai suke cewa li'anna mujarrada wasfihi bil kamali biduni mahabbatin mujarradin siffarta Allah da kammala da kamala ba tare da tana son shi ba to la ma hamdan ba a ce masa hamdu kawai abinda ake kiransa madahu shi yasa za ku ga idan an je tan suratul baƙara. da ya faɗa abubuwan da ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض سيتي لآيات لقوم يقل da ya faɗa abin da ya sai ce amma wa minan nas akwai daga cikin mutanen da man yattakhidhu domin an dadar za su riƙe wasu kishiyoyi su kyale Allah subhanahu wata'ala kuma yuhibbunahum suna son su yadda masu imani suke san Allah kuma amalu amanu shaddu hubban lillah in dai akwai imani to sayayyar Allah ita ce gaba hatta soyayyar Annabi Muhammad farko ne reshi ne ta soyayyar Allah subhanahu wata'ala amma soyayyar Allah ita ce asali to yayin da mutum ya tabbatar wa da Allah kamala babu girmama shi to wannan ana ce masa madahu ne ba kuma ainihin wato alhamdu bane shi yasa suratul fatiha sai ta fara da alhamdu tace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talabi to sannan idan muka lura da suratul fatiha tana da ayoyi guda nawa bakwai a cikin ayoyin nan guda bakwai akwai wuciri ko ba akwai to samun ayoyi guda bakwai a cikin suratul fatiha wanda na bakwai din wuciri ne me yake nuna maka tabbacuwar bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai ba shi da abokin tarayya shi yasa zamu ga suratul fatiha ita ce ta farko da ta fara da alhamdu sai aka samu surorin qur'ani guda biyar su ma sai suka fara da alhamdu nan ita ce ta farko ko to sannan akwai suratul an'ami Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dil shine guri na biyu sannan guri na uku shine alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu fi waja sannan guri na hudu alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma ardi wa lahu fil akhirah wa huwa al-hakim al-khabir sannan guri na biyar shine alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi ja'il al-mala'ikati rusulan in kaga guda biyar zai to har wa yau surorin da suka tsari da alhamdu kuma a cikin alqur'ani ina batar an fahimta surori ne su kuma ainihin wato guda hudu akwai suratul isra'i Allah ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhill wa kabbirhu takbira dai kenan sannan akwai suratul suratul naml wa qul alhamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifuna wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu sannan akwai suratul safati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sannan akwai suratul zumar da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa qalu yan aljanna za su faɗa za su ce alhamdulillahi sadaka na wa'ada godiya ta tabbata ga Allah da ya gaskata mana alƙawarin shi wa awrasana al-arda ya gadan mana da ƙasa wace ƙasa ƙasa aljanna wa awrasana al-arda نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامل الله يأتي وترى الملائكة هافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ذاك إذا كهذا وإن أينهم وتو بدا أينهم وتو هدو شيء ذي باكا surorin qur'ani kuɗi sun ƙare da alhamdu biyar sun fara da alhamdu in ka da har yanzu nawa zai baka tara suratul fatiha ayoyi nawa bakwai kenan a cikin farawa da surori biyar su fara da alhamdu kuɗi su ƙare da alhamdu an samu wuce suratul fatiha ta fara da ayoyi bakwai an samu wa din me yake nuna musulmi Kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta shi shi kadai kar a hada shi da kowa wannan shine kuma babbar ajandar da Allah ya turo duk wani annabi a doron kasa da ita cewa a bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai kar a hada shi da kowa shi yasa malaman balaga suke cewa wannan jimla ta alhamdu wato jimla ce khabariya wacce take zuwa da ma'anar insha'iyya kamar an ce ƙulu ku ce alhamdulillah a wajen malaman balaga kuma jimla kabariya a kawo ta da ma'anar insha'iya don abin ya nuni akan istimira ci gaba domin ɗaliban da suke da alaƙa da balaga sun san akwai kurujil kamar an mukta da zahir wato akwai lokacin da jimla kabariya ce ta fita daga ma'anarta ta kabariya ta koma insha'iya jimla insha'iya ta fita daga ma'anarta ta insha'iya ta koma kabariya ana samun wannan shi yasa zaka ga a wajen li'irabi suke cewa alhamdu mubtada'un ne marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih lamun har ku jarrin ne sannan lamul istihqaq ne wal iktisar Allah لفظ الجلالة اسم مجرور بالله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره كوكتي وهو مبدل Sannan shi شبه jumla. lillahi aljaru wal yana da ta'alluki da kabar da aka shafi shi yasa ibnu malik ya ce wa akhbaru bi zarfi naw bi jarrin nawi na ma'anan ka'in aw istaqa ya zaka kaddara shi kenan alhamdulillah wajibun aw ka'inun aw sabitun aw mustaqirrun lillah wannan duka sun tabbata ga Allah subhanahu wa da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce alhamdulillah rabbil na godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai to dan haka rabbi din zai zamanto ko dai zama wancan wa huwa mubdal minhu rabbi din sai zamanto shine badal shi kuma badal kamar yadda muka sani nau'ika ne kala daban-daban amma hanya mafi sauki da za ka iya wa ɗalibai su gane badal a kawo abubuwa guda biyu ɗayan ne na biyun na biyun ne na ɗaya yanzu idan na ce ƙalar imamu maliku al'imamu maliku ya ce waye al'imamu waye maliku al'imamu da haka ƙalar za mu ce fi'ilun malik al'imamu fa'ilun marfu'un wa huwa mabudal minhu al-maliku shine badal domin maliku shine imamu al-imamu shine wa maliku da haka idan mun ɗauka badal ne allahu shi ne rabbu rabbu shi yawa. ina fatar an fahimta ina fatar an fahimta kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce kada an zalallahu ilaikum zikira sai ce rasulan waye rasulan shine zikira waye zikira shine wa rasulan wannan yana daga cikin alwa'u na ainihin wato badal ina fatar an fahimta to wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da ita yace alhamdulillahi rabbil alamin anan wajen Allah bai ambaci zarfu makan ba ko zaman wanda ake gode masa shi subhanahu wa ta'ala amma ya ambaci makani gurin da ake gode masa sannan ya ambaci lokacin da ake ainihin wato gode masa inda ya ambaci makanin ya ce wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiru yanzu sama da ƙasa guri ne ko ba guri ba to da sama da ƙasa banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya tantance godiya godiya mutlaka sannan ya faɗi zamanin da ake gode masa ya ce wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah al ula wal akhirah zamani ne ko ba zamani bane to da duniya da lahira babu wanda ya cancanta a yi masa godiya mutlaka in ba Allah ba shi yasa idan wani ya maka abu na alheri kace ka gode masa to godiyar da kai masa godiya ce juz'iyya har yanzu godiyar za ta koma zuwa ga Allah ana ganewa mai cikakkiyar godiya ka shine Allah subhanahu wata'ala shi yasa idan aka zo raba abu idan mai cewa a bayar na asali bai ce a baka ba sai kaga kana nan gaba ba sai a fara sai ka ga mai rarraba ya ta tsallake kana malami ko yana bari zan da an Allah ya tafi zai kare ba sai an je wani can an angul sai a je can gurin sai a bai shi kai kana nan gaba ta nan aka fara ko baka samu ba kafin a dawo kuma abin ya kare lokacin da zaka kashi kai fada ba yadda za a yi me yasa na nan aka fara bai samu ba na can ya samu saboda mai cewa a bayar na hakika bai ci a bashi ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya zama to shi yake da godiya mutlaq to shi ake gode ma ainihin wato a duniya da kuma lahira shi yasa Allah madaukakin sarki yace qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun wannan annabi yace ka ce qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa shi yasa zamu ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da Allah ya tsiratar da shi daga dufa Allah ya ce fa idza tawaita anta wa man ma'aka alal fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi dhalim tunda ya tsira to yanzu abinda ake so shine yayi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da haka Allah yake cewa annabi wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha la Allah Allah yake qul alhamdulillah kace alhamdulillah da haka suka faɗa a farkon Fatiha ana kaddara kulu ku ce alhamdulillah alhamdulillah annabi ibrahim mun san cewa sai da shekaru suka ja kafin ya haifi yaya san da ya haifi yaya bai ma kowa godiya ba Allah ya ma dan haka yace alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a haka annabi dawud da annabi sulaiman Allah yake wala qad atina dawud wa sulaimana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa shiga aljanna dole sai an yi godiya ga Allah Allah ya ce wa ana ma fi sudurihim min gilli duk abin da ke cikin kirjin mutane na damuwa sai an cire kafin a shiga aljanna ka zo da wuri wani ya zo tara gurin kafin ka tashi ya zaune gurin ya bata ne kaga akwai damuwa ne don an dai za a shiga aljanna in Allah ya da irin wannan damuwar da wannan ya taka wannan wannan ya zubar mu wannan to sai an tsaya tukunna an cikire sannan sai a ce a wuce wanda za a nama fi sudurihim min gillin tajri min tahtihim al-anharu wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna biya laula an hadana Allah da haka in ka ganka a hanyar zuwa aljanna ka gode ma Allah shiriya ce daga gurin Allah baka yi saka shiryar da kanka ba in ba dan Allah subhanahu wata'ala ya maka tofiki ya dora ta akan wannan ba shi yasa in sun shiga Allah ya ce da awahu wa fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin ita ce karshen godiyar da za in maka fada insha Allah ko kuwa haka da ya faɗi cewa ya gadar da littafi sai yazo yace jannatu adnin yadkhulunaha ko yuhallawna fiha min asawir min fiddatin min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan godiya ta tabbata ga Allah da ya tafiyar mana da abin da yake ainihin wato damuwa ne inna rabbana lagafurin shakur shine allazi ahallana daral dara min fadli wanda ya saukar da mu gidan zama da falalarsa da haka duk abin da ka samu ka yadda cewa kul innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha kar ka dauka cewa ko da baraka ne ko wayan ka ne a kar ka dauki wannan an gane da shi yasa da ya halaka wasu mutane da aka yi musu wa'azi cewa ma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay lokacin da suka manta abin da aka yi musu wa'azi suka bashi suka yin aiki da shi Allah ce sai maka bude musu kowace irin koba ta ni'ima hatta idza utu hatta idza utu hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagatatan fa idza hum mublisun Allah sai yace fa quti adabirul qawmil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai to mafi girma ko a gode ko kar a gode shi ya riga ya gama gode ma kansa ko kuwa ko Allah ya sa kai godiyar ko kakkai shi tintini ya riga ya gama gode ma kansa ya ce huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din sai yace alhamdulillah rabbil alamin da raba Allahu masalan rajulan ko mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra sai yace hal yastawun alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun da haka ya faɗa ya ce falillahi alhamdu rabbi samawati wa يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تعالى ما المدوكتين سركية فآية ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته قاوة تنا تسبيح كما تنا قولي مع الله سنن يفعل ككابري لو كتنا الله يتي وقالوا سنة وإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون khalqan jadida a ce mu mutu mu fatattake kuma a tayar da mu na sabon halitta Allah yake kul kunu hijaratan aw hadida in mutum ya isa ya zama dutse ko bakin karfi aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko wata halittar da kake ganin tana da girman da in an rasa ta ba za a samar da ita ba sai yaquluna man yu'iduna da sannan za su ce maka waye zai iya dawo da mutu Allah sai ce qul allazi fatarakum awwala marra Allah da ya samar da ku daga babu shi zai iya dawo da ku Allah ya ce fa sayin giduna kuma ya wa na matahu za su dinga girgiza kai suna cewa yaushe wannan abu Allah ya ce qul asa an yakuna qariba Allah ya ce ya kusa dan haka sai ya ce musu yauma qul asa an yakuna qariba sai yake cewa yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi akwai ranar da zai kira ku mutum dole ya tashi ya je gaban Allah kuma sai ya jawo jawuwa kuma irin ta mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ma yace tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ba wani abu fati yana tasbihi yana gode ba Allah wannan masallacin bangon wallahi yana yin tasbihi kuma yana hamdala amma walakin la tafqahuna tasbihu da tahmidin da tasbihin ne ba ku fahimta ya take amma wallahi yana yi da haka in ma za ka tashi ka bauta wa Allah ka tashi ka bauta ne. Allah yana da wanda za su bauta mai ba dan in sun mai bautan ba za ta mai amfani subhanahu wa ta'ala wannan teburin ma yana yi wannan za ta bi kama tana yi amma walakin la tafahuna ba za ku fahimci yadda suke yin tasbihi da tahmidin ba ba za a iya ainihin wato ganewa ba wannan yana daga ainihin wato ciki to shi yasa a qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya sa makanki suna hamidun ne shi shi dama tuna abin godiya ne dama shi da haka suka ce hamidun sifatul mushabbaha ne bismil fa'i wanda yake wannan sifar lazima hamidun da ma'anar ainihin wato mahamud shi wanda ake ainihin wato gode mani shi subhanahu wata'ala Allah ya faɗi wannan a gurare da dama a cikin ainihin wato alqur'ani Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki da haka wannan shine da haka rabbil alamin ubangijin talatai. ita kuma kalmar rabbu malamai suka ce yayin da ya zamanto rabbi shine na'atul awwal wa huwa mudafun ala alamin shine mudafun ilayhi majrur wa alamatu jarrihi aliya niyabatan an al-kasri li'annahu mulhaqqun bi jam'i mudhakkar salim ilhaqin shi akai da jam'i ne na mudhakkar salim wanda mun san cewa jam'u mudhakkar salim ana masa rufa da wawu sannan ana masa jarra da ainihin wato ya'un da kuma ainihin wato nasba akwai abin da ilhaƙin shi ake yi da jam'i na muzakkar salim wanda asalinsa ba jam'i ba ne wanda yake ainihin wato muzakkar salim wannan yana daga ciki malamai sun yi magana cewa wato ishtiqaqi na al'alam wanda jam'insa shine nan al'alamuna ko al'alamina daga menene babban malami al'allamatul shi ne shek muhammad aminu shinkiki musamman ɗaliban duk da suke da sha'awar tafsiri su nemi tafsirinsa sai dai kawai shi matsalar da za ka ci karo da ita idan baka da jalli na karatun baitoci musamman na shu'ara a gaban malamai to za ka ci karo da wasu baitaka a cikin addu'a ulgan za ka rasa yadda za ka su amma gaskiyar magana malami ne da ya yi ƙoƙari gidan tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani da ayat da ya kawo maka a nan zai ce to Allah subhanahu ta'ala ya kawo irin ta a guri kaza ita take fassara wannan malami ne da ya rayu a wannan zamanin wato ina nufin a wannan zamanin domin wato sun yi zamani da su fimbas da su albani da su ainihin wato al aljazairi yana daga cikin malamai na farko-farko da aka bude jami'ar musulunci ta madina ya baro murtaniya ya zo don ya karantar har yanzu murtaniya idan aka zo ɗauran aure abinda ake faɗa kwalitin namiji wajen aure shine a ce ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace kaza ita ma mutum kwalitin ta da za a faɗa gurin aure a ce ta haddace bukhari da muslim da waye da waye da waye haka ake faɗa a wajen a wajen ɗaura aure to yana daga cikin mutanen da Allah ya ba su ainihin wato zakati wanda kafin ya fantsama duniyar neman karatu ya haddace baituka sun fi baiti dubu goma sha biyu waran gasken gaske in ka je akwai malamin da ya je zai yi karatu gurin shi da cikin waƙe ya gabatar da kanshi ta ala gafarta malam na zo zan yi karatu a waƙe ya haddace baituka masu tarin yawa kuma yana daga cikin malaman da ba su yadda da majaz domin maganan majaz da ake ta rikici a kanta a luga magana ce asali jahamiya ce suka fara ibn malik mai alfiya yana daga cikin malaman da basu yadda cewa akwai majal. Ke sa shi wannan malam a zamanin shi lokacin da yake da rai duk wani mutum da yake jin ya isa a gidan qur'ani wallahi sai da ya minki cewa an ya isa ya daga hannu ko ba wanda ya isa ya daga hannu babu ya koshi gidan karatu kwarin gaske gaske Da wannan tafsirin nashi adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an da ya je can karshe sannan yayi dafa ihamul istira duk wata aya da azami take ganin akwai cin karo a qur'ani sai ya zo kuma sai musu littafi su kutum mai zaman kanshi in ya kawo ayar sai warware maka ce ba haka yadda kake tsammanin akwai wahami to yana da maganganu ƙwarar gaske gaske a gidan ainihin wato alƙura da haka yake faɗa yake cewa wato ishtiqaqul alam min al alama ita kalmar alam ishtiqaqin shi daga alama ita kuma al alama har yau ma'anarta shine aya kamar yadda Allah ya inna ayata mulki, kun ga ayata mulki shine alamata me to da al ayatu fil lugha da al alamatu fil lugha dukkan su suna nufin alama kenan cewa Allah da ya ce rabbil alamin ubangijin talikai talibai ana kiransu alam ne saboda me saboda alama ce da ni da kai ta akwai wanda ya samar da mu kenan duk lokacin da ka ga masallacin nan da AC da komai kai ka san ba yadda za a ce masallacin nan haka kawai ya zo gina kan shi ya wundo ya sa fanka da ka ganin wundo da ka da fanka akwai wanda ya zo aikin ba masallacin ba ne shi yasa al-imamu abu hanifa wasu mutane sun zo za su jayayya da shi ya dauki dogon lokaci yana tunani ya ce masa ai yana mamaki ne wata jirgin ruwa ce ta sassaka kanta ta je ta saka kanta ruwa ta loda ma kanta kaya ta tuka kanta ta je ta sauke kuma ta dawo suka ce kakkare na mana wayo mana su kuma mutanen fa ba su yadda akwai Allah ba kuma akwai wannan aka zo za a yi mukamala ya ce to ai in haka ne ai maganan a tattauna da ku ta tsariya idan bai yiwa jirgi ta sassaka kanta ta tuka kanta ta je ta sauki duk lokacin da ka ganta a wanda ya kawo ta to ai bai kamata a ce duniya na haka kawai ta zuwa wanda ya kawo ta ganin ta akwai alama ne akan akwai wanda ya ainihin wato kawo ta shi yasa Allah ta'ala ya ce mana kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andala sai ce zalika rabbul alamin mai wannan aikin shine ubangijin talakai to shi yasa Allah subhanahu wata'ala da ya tashi annabi Musa yace su je wajen Fir'auna da shi da dan uwansa Harun fa'atiya fa'atiya Fir'auna fa qula inna rasulu rabbil alamin sun yi doguwar tattaunawa har ala Fir'auna Fir'auna ya tambaya yace wa ma rabbul alamin kai kaji wai wai wai me ma san waye ubangijin talakai kai mala an yi matsaya ka mala tare yanzu kai da kana wa zuwa yawan sallah to wai Allah nan ma da kake bayani wayan shi da rigima za a kai shi da kai in ban da renin wayo duk bayanin nan da ake maka masan wayan Allah wa ai abin da za a kai ku kashe shi kai ku kai shi lahira shikenan sai ya fata to shi yasa ranar nan duk da ya fara wata magana da muhimmanci wallahi dole ɗalibai su ji tsoron Allah su koyi karatu da inda ya kamata wannan zai sa mutane kun san duk fitinar da za ta zo wanda ake ɗibawa a ji a zuba su a kai su a baro matasa ne to daga lokacin da baka yi a ka koyi karatu daga inda ya kamata ka koyi karatu ba to matsala ba a samu wani ya je jerusalem ya dawo kristan da irin yan karamar sarƙan nan ya amfani da ita kwana biyu sai ya ɗauka sai ya ba kafira ya shi. ita kuma a ranar nan kawai sai ta tafi gurin mai wanda ta ce tana so mai wanda ya bude sarkan ya ga wanda ya ga me yake ciki shi kuma mai wanda musulmi ne yana budewa sai ga ashe dan karamin qur'ani ne aka saka a cikin kundin sai ya bara sai ya ce billahi lazi jinin ta ya halatta ai a kashe ta kawai kawai haya haya haya sai rigima sai aka tafi wajen wani ustazu kai ustazu kai da ya kamata idan matsala ta lalace ka gyara da aka zo ana mai bayani ga abin da ya faru sai ya tambayi wanda suka zo fatawa ya ce kun zo min da kacce tukunna wai idan ba a zo mai da kacce ba wallahi ba zai fatawa ba wai sharadin yayi fatawa sai an zo mai da kacce tukunna kaga wannan aya mata ne hauka ne ba daidai bane irin waɗannan dole ne mu fahimci cewa mu du'atu ne ba ku da su bari duk lokacin da mai karantarwa ya dauki mataki na hukuma to ba a zauna a lafiya yana da kyau a fahimci wannan a gane a wannan da kyau da haka fir'auna ya ce wa ma rabbul Ka kaga annan Musa bai fushi ba sai ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum ke. kenan yanzu sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa su ne wa su ne kenan samuwar sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa yana nuna maka akwai wa akwai Allah subhanahu ta'ala. qala sai fir'auna yace ne man haula ku ga wanda suke gefen sa ala tasmi'u ba kwa ji kwa kuna jin abin da yake faɗa kuwa qala sai annabi Musa yace to in baka gane waye ubangijin talakai ba rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwal na'am ubangijin kai din nan tun da aishi yana da shi Allah ne ko da aka ce ubangijin ku da ubangijin iyayen ku na barko. shine rabbul alamin qala sai ce inna rasulukum alladhi ursila ilaykum lamajnun fir'auna ya ce ka wannan fa da yazo ya ce Allah ne akwai ina tsammanin kamar akwai hauka ta tare kamar akwai hauka ta tare da shi qala sai annabi Musa bai fushi bai ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqiluna ubangijin gabas da yamma in dai kuna da hankali to shine rabbul alamin wannan shine abinda ainihin wato annabi Musa ya faɗa a Fir'auna shi yasa malamai sun yi maganganu har wajen guda biyar akan me ake nufi da rabbul alamin ko me alam amma wannan ita ce ma'anar da tafi kowace ma'ana gamewa wajen cewa al'alamu shine ainihin wato dukkan wata alama da take nuna samuwar Allah subhanahu wata'ala al'alamu ne haka al'imamu guna kasir ya ce wa al'alamu mushtaqqun min al'alama da ya gama a cikin tafsirin shi ya ce ƙultu sai na ce li'anna alamu dallun ala wujudi khaliqihi domin koyaushe alama tana nuni akan samun wanda ya halicce ta wa sani'iha wa wahdaniyati sai ce qala ibn al-mu'taz yace fa ya adaban kaifa yu'sal ila sannan am kaifa yajhadu al-jahil Wafi fi kulli shay'in lahu ayatun dillo ala annahu wahid a cikin ya ce abin mamaki ya tabbata kaifa kusa wa ya ajabar abin mamaki ya tabbata kai fa yi kusan ilahu ta yaya ake saba ma Allah sako na fito na fito sannan ya mai musu yake musu akan Allah subhanahu wata'ala yake wa fi kulli shay'in lahu ayatu a cikin kowane irin abu akwai alamar da ta dillo ala annahu wahid wacce take nuna cewa Allah subhanahu wata'ala wallan alfa ya ne shi shi kadai ne subhanahu Ta'ala. da haka shi yasa wannan qur'anin da ke gaban mu yace wa Inna innahu latanzilu rabbil alamin an saukar da shi ne daga wajen ubangijin talikai shine Allah subhanahu Ta'ala. ina fatar an fahimta da haka aya ta gaba sai Allah yace ar-rahmanu ar-rahmanir rahim sannan Allah ta'ala ya ce mana shi wannan ɗin shi ne ar-rahman da haka yayin da ya zama to rabbi ne sifa ta farko ar-rahman shi ne sifarsa ta biyu ar-rahim ne sifarsa ta nawa ta uku sannan maliki shi ne sifarsa ta hudu shi yasa zamu ga hadisin da ya zo cikin muslim sahihin muslim wanda annabi ya faɗa hadisin hadisul ya ce Allah ya ce qasamtu salata na raba sallah baini wa baina abdi tsakani na da bawa da gidan shi yasa daga lokacin da mutum ya san abin da yake yi a sallah irin fadancin da ake yi kafin a zo a fara yin da yadda ake fara ta bai kamata ba mutane su ɗauki sallah ya zamanto ba ta da kima da daraja ba abin da annabi ya faranta masa da irin sanda zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah ya ga ya bar sahabbai ya yi achieving ɗinsu gurin tsayawa su sallah yadda ya kamata shi ya sa za ka ga da wahala ka samu wasu mutane a duniya wanda za su tsare sallah kamar yadda sahabbai suke shi Allah ya ba su tabbas ya ce alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata za su tsaye da sallah shi yasa cikin alƙawarin da ya da yace wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati sai yace la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya abudunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun sannan yace wa aqimus salata wa atuz zakata sannan za su tsaye da sallah sannan za su ba da ainihin wato zakka shi yasa za ku ga kadiyar da ta faru ta sai da na umar da muka fara magana jiya ku kalli wuƙa aka bar mai ya istirja'i lokacin da ya istirja'i shi yasa malam ba yadda za a yi a samu wani malami a duniya da zai iya ma wasu mutane tarbiyya irin yadda annabi muhammad babu an riga an gama ba a yi ba kuma ba za a yi ba wallahi da aka zo aka soke shi da wuka istirjahi abu latal majusi zai gudu duk inda ya zo wannan ya tarihi sai da ya soke sama da mutum goma da wuka a masallaci a lokacin da ake wannan rigimar fa gashi an soke sai na umar ya fadi amma ba a fasa sallar ba aka kawar da shi gefe wani ya shiga aka ci gaba da sallar wanda suke wajen masallaci ba su san ma me yake faruwa ba kawai suna da jiya sautin liman ne sun daina jiyo shi amma me ya faru ba su sani kuma sai da aka yi sallar yanzu kana limanci aka zoke ka dauka sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ka bukka fi mi wallahi wani in aka hango shi a titi ya fi kare wani ganin ma sai ana gudu bai san me ya faru ba kafin ma ya tambayi dalilin gudun in ka gan shi ya cika wannan sa da iska me yake ce wallahi yaki ake duya kawai yaki ake to shi yasa zaka ga sanda mutum zai fara sallah akwai mai ba akwai ikama ba me ake buɗe ikama da shi ba Allahu akbar ba Allahu akbar ai ismu tabdil yanzu cewa kake duk wani wanda yake da girma a gaban ka ya fada baka ganin girman kowa sai Allah sannan ka ce ashhadu an la ilaha illallah shine kashi da ba abun bautawa da gaskiya cewa sai Allah sannan ka shaida da manzancin annabi ba za ka yadda ka karɓi bautar a hannun kowa ba sai ta hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hayya ala sala hayya ala fala yi goga zuwa ga babban rabo qad qamatus sala lokacin sai da sallaye. a sake maimaita wannan kalma ta Allahu akbar sannan ya zama to kuma duk mutum yana hadar wannan amma ba da gaske ba lokacin da za ka yi takbiratul ihram baka yi ta ba ka yi haka da hannunka wannan dalili ne akan cewa sai da ka ɗauki duniya ka sanya ta wara a zaharika kai watsi da ita kace babu wani wanda yake da girma a gaban ka sai wa sai Allah sannan ka fara da ka buɗe baki kace alhamdulillah rabbil alamin annabi yace qala Allah ta'ala sai Allah yace hamidani abdi bawana ya gode idan ka ce arrahman rahim Allah sai ce asna alayya abdi bawa na ya yabo idan ka ce maliki yau dini sai ya ce ni, abdi bawa na ya girma mani a wata ruwayan da ilayya amri in ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sai sai ce hazali wannan dama na wani ni na cancanta da shi wale abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da zai roƙe. sannan kuma sai roƙon sai ainihin wato biyu ba amma wani zai zo kuma da shiga wannan amma kuma sai kaga daga ƙarshe ba daga teki ba bubbuga kawai ya bubbuga sai ya ainihin wato tashi da haka Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu ne shi kuma ar-rahimu ne shi yasa irin wannan a gurin qur'ani wanda ya hada wannan yace ar-rahmanu ar-rahimu ba su da yawa wannan suratul fatiha bismillah sai kuma wannan to sai kuma gurare ainihin wato guda hudu da yace wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim innahu min sulaymana wa innahu بسم الله الرحمن الرحيم لكما حامم تنزيل من الرحمن الرحيم سورة الفصلات لكما هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وإن سنة يقول عند الله يحدى هكا الرحمن أين هو الرحيم يا تبتع تكل للتاه أدواء البيان في إله القرآن بالقرآن نمحمد الأمين بن محمد المختار bin abdulkadir altinki a shankiti shi wannan malamin da muke magana yace ce da arrahman da arrahim sunaye ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda mushtaqqa ne min arrahma an yi ishtiqaqin sunayen ne daga me daga rahama ala wajhil mubalaga akan fuska na wato mubalaga kaiwa makura mun san akwai mubalaga domin rahman yana wazna fa'alan kamar yadda in mutum yana jin kishi kishi ya kai makura sai a ce atisha kamar yadda in mutum ya fushi fushi ya kai makura sai a ce gadba kamar yadda Allah ya ce falamma raja Musa ila qaumihi gadban saboda mubalaga ne wato a nuna maka fushin ya kai makura fushin ne yasa ya ɗauki littafin Allah ya jifa da shi bai ma sani ba saboda fushi ya kai fushi to haka rahmar Allah ta cika ta babi saboda ta cika ta babi shi yasa aka kawo ar-rahman akan sigatul mubalaga sannan haka aka kawo ar-rahim shi ma akan sigatul mubalaga yace li anna ar-rahman huwa dhu rahmati ash-shamila li jami'il khalaiq fi dunya domin rahamar Allah ta game ga dukkan halittunsa a duniya gabaki daya da wanda ya bi shi da wanda bai bi shi ba kowa yana tantana rahamarsa a nan duniya ya ce amma arrahim rahama ce da ta keɓanci masu imani su kaɗai a lahira idan aka ainihin wato je duk wanda bai bi shi ba to rahamarsa ta lahira kuma sai yadda ainihin wato hali to shi yasa ya faɗa yake cewa gurare da dama a maganin istiwa'i sai yake ar alal 'ala al-arshi istawa alladhi khalaqa as-samawati allazi khalaqa ma bainahuma fi sittati ayamin sai ya ce ar-rahmanu fas'al bihi khabira da haka suka ce shi wannan sunan na ar-rahmanu babu wanda ake kira da shi in ba Allah subhanahu wata'ala amma ar-rahim mushtar ne ka iya samun wani wanda ba Allah ba a ce masa ar-rahim kamar yadda ya ce wa annabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina min ra'ufur rahim kun ga Allah ya kira shi da ainihin wato rahim amma babu wani mai suna ar-rahmanu in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa Allah ya ce wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa man rahmanu anzil lima ta'muruna wa zadahum nufura Allah ya ce musu qul li Allah a'udhu bir-rahman ayyam ma tad'u wa lahu al-asma'ul husna yana da sunaye wanda suke ainihin wato masu yawa Za ka suka ce a nan gudun wato rahamarsa da yake ar-rahmanu sifa ce gare shi wanda sunan ar-rahman yana nuna wannan sifa ce wacce take ainihin wato lazima ga Allah subhanahu wata'ala amma ar-rahim wanda muka ce rahama ce wanda ta kebanci masu imani a lahira da kuma sadar da rahamar zuwa ga ainihin wato gare su shi yasa yake huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatahu li wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur sai ce inna allaha wa kana rahima Allah ya kasance ga masu imani masu jin kai ne sannan yace laqad taballahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yuzib qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu sai ce innahu bihim ra'ufur rahim Allah dangane da su wayannan masu imanin mai jin kai ne kuma mai ainihin wato rahama ne to shi yasa wannan ita ce abinda malamai mafi yawanci suka fi tafiya a kan shi to shi yasa duk faɗin rahaman nan ta Allah da kake gani kamar yadda inda lokaci ya bayar annabi ya faɗa cewa Allah yana da rahamomi guda ɗari sai ya sako ɓaya ɗaya a duniya sai ya riƙe casa'in da tara suna gurin shi sai an koma ta duk bindin bindin da ka ga halittun duniya kaf suna yi a cikin rahama shi wanda ya ce rahaman ne ta sa kake ganin kaza ko dabba take kokarin tsallake ko kwatanta ba ta so ta taka dan da ta haifa to a cikin wannan rahaman ne da haka casa'in da tara ya rike ta sai idan an je gurin shi yanzu ka ɗauki rahama kaɗai ta ruwa yanzu ruwa Allah ya ce afa aitumul ma'allazi tashrabu a antum anzaltumuhu min al-muzni ko kuke saukar da ruwan daga girgije am na mun munzilino ko mu ne muke saukar da shi Allah ya ce launa sha'u da mun ga dama la ja'alna ujaja da lokacin da ruwan yake sauka daga sama kaman jiya da aka yi ruwa kafin ruwan ya zo kasa sai Allah ya mayar da ruwan sai ya koma kamar ruwan asin yanzu ruwan da aka yi jiya da aka makaɗa da an mayar da ruwan ya koma kamar ruwan kemikal irin na batir aka makaɗa magarin nan shi da kake zamanin zai faru Allah ya ce kuma in ya ga dama zai iya yin haka kuma wannan ya fi komai sauki a guri to ruwa ita kaɗai ita ce ra halittar da babu wata ala halitta a sama ko ƙasa wadda ba ta da alaka da shi man fetur akwai halittun da na Allah suna rayuwa a wani gefe ba su ma san da man fetur a duniya ba amma ruwa ba yanzu aka ɗauke ruwa ba akwai kwamashinan albarkatun gona da minista mutane na zuwa su kefa tishan su ce to an ƙi ruwa ya kamata ka ɗauki mataki saboda sun san wannan matsala ce da taguwa ta fi ƙarfin shi shi yasa abin da Allah ya wa mutane na ni'ima ya ce wa in uddu ni'imatan lahi da za ku ce za ku kirga ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ba za ta ainihin wato kirgu ba to shi yasa za ku ga da jinkan Allah da tausayinsa da rahamarsa fir'auna ya fito ya ce shi Allah ne in ma akwai wani ƙasa yake da shi amma Allah ya tashi annabi Musa da Haruna ya ce ku je gurin shi fa kula da qawlan layyina ku faɗa masa magana magana mai tushi shi yasa wani magabaci ya ce wallahi da za a tsira da a kawo shi yayi tarin tirin laifuffuka a ce da maman shi da baban shi su yi masa hisabi da Allah ya masa hisabi hisabin wa zai ɗauka ya ce wallahi ba zai ɗauki hisabin maman shi da baban shi ba ya ce na Allah zai ɗauka domin ya san shine arhamun rahimi da duk wanda ka san yana da jin da tausayi to Allah subhanahu wa ta'ala ya fi shi to Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana Allah ka yafe mana dan tsakin sunayensa Allah ka tausaya mana dan abin sai idan an haɗu da tausayi na Allah Allah ya tausaya mana abinda muka faɗa daidai Allah kuma ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar akwai tambaya jiya da aka rubuto an baro ta amma ina ganin na riƙe ɗalibai ne sojoji suke tambaya dangane da wanda aka turo su tirenin ku akwai mushakka za su iya shan azumi ko ba za su iya ba in akwai wahala wanda yin azumin ba zai yi ba to za su iya ajiyewa don dama matakila mafi yawancinsu matafiya ne ko daga wani gari suka taso eh to in akwai mushaqqa to al mushaqqatu tajlibu tay ko kuwa addinu mabniun ala al fi jalbiha wa dar'i lil qaba'i fa inta fa inta zahama adad al masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi wa min tazahum har yaje inda yaje can yake cewa fi kulli amrin naba hutta asir wa laysa wajibun bil ibtidadi wa la muharramun ma'at kirari saboda in akwai mushaffa na azumin ba zai yi ba kuma wancan abin ya zama dole sai an yi to su ajiye bayan sallah sai salama wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi